Ah! Allah ya bar alfa mota alfa motar alfa muna ta Allah ya kawo ka Allah ya kawo ka muna ta karanta izabiya Allah ya kawo ka Allah ya kawo ka Allah ya Kan ne ka Ina

saki baya yawa a hau sama eh sama jiki hau daga Alfa.

kowa da kuɗin sa akwai canji ba ina da canji ya hakuri karki damu karki damu karki damu ba alfa eh. ka tausaya ma. tun asaba nake nan kiran asalatin farko ma anan aka kira ina nan Allah dan Allah bawan Allah waɗannan matan duk na riga su zuwa da ni sai waɗannan dattijan to bawan Allah idan anan ka kwana ni ba ka gabana yau shirin na mata ne ba maza ka yaƙuri ka mai malafa eh? Dole ka taimaka mu don su guna mu. Ka taimaka mu don su guna. Saboda me? Saboda akwai dabino da aka kawo yana nan a ciki kada ta lalace da. Daga ina ka kama dabino? Ka sani dabino na daga agadar namu yana. Kai mun yanzu banda ka sai ka je agadar. Kai kada ka saka taba mu da wani. Gashi nan. Kada ki saka taba mu da wani. bata. Za mu da kai. Haba da Allah. Ka taimaka mu mun. Allah ba za ka. Tabu da ya salakantin ta galawa. Mayar tola. Dingura mu. Wallahi ba anan ba. Bawa Allah. Ka dubi girman Allah kaga mu maza ne. Kasuwa za mu je. sai mun je mun nemo za mu kawo gida eh. ka sauke sai muka kai muka sai ka zaka dauke su wala bare baba baba ayi hakuri yau yau tsarin na mata ne dan kai zan sauro kada kare ka mutu kuma wannan kuma yake eh a dubi darajar farfara in mu duk ba za a dauke mu ba mun ji a dubi darajar farfara wannan tsohon wannan zage ka muka zage da amma dai na ce maka mutunci na ce ba za a dauke ka ba shi na yi. kuma kai ka sayan babur in ji dattijo ne fa ta kuma ba komai duniya ce yawa ya mata